radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد Masu saurare barkanku da warhaka. kuma barkan mu da sake saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Alhamis. Daga nan Radio Teheran da ke ƙarƙashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kokun san sai labarun duniya, sannan shirin Afirka a yau, sannan shirin mata a cikin al'umma, sannan shirin mu koyi harshen Farisanci, sannan shirin muryoyin masu saurari, sannan daga ƙarshe ku saurari shirin duniyarmu a yau. da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurari lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare asalamu alaikum yau Alhamis goma sha biyu ga watan Janairun shekara ta 2023. wanda daidai da goma sha tara ga watan jama'a thani na shekara da 1444 hijira kamariya masu ware kun san cewa shekaru 117 da suka gabata a ranar irin ta yau sarki din kajar na iran ya amince da kafa kotu a kasar iran a karan farko kafin haka dai manyan malaman addini na kasar waɗanda suka hada da aitullah tabatabai da aitullah bahani. sun yi zaman tasha ne a hubbaran said abdulazim alhassani wanda yake garin rai a kusa da birnin tehran domin tilastawa saken amincewa da bukatarsu bayan amincewarsa aka kafa kotu wadda take yin kira zuwa ga adalci a lokacin hakan ne kuma ya sanya zalunci da sarakunan iran suke yi wa mutane ya rugu matuka kamar yadda kuma mutane za su iya kai kara akan duk wani abu wanda ya shafi rayuwarsu domin nema musu haƙoƙinsu daga kotu wadda malamai masu adalci suke jagoranta masu ko san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata rana irin ta yau wato goma sha biyu ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da goma wata girgizar kasa mai karfin gaske ta aukawa kasar haiti wadda take yankin caribbean mutane kimanin dubu dari uku ne da suka rasa rayukansu a wannan girgizar kasa sannan kuma su dubban ɗaruruwa suka rasa gidajensu wannan girgizar kasa dai ita ce mafi muni a shekarun baya bayan nan bayan wannan girgizar kasa kuma komai ya tsaya cak a faɗin kasar haiti na tsawon kwanaki duk da irin taimakon da kasashen duniya suke baiwa kasar kasar haiti tana daga cikin kasashen yankin caribbean waɗanda suke fama da matsalolin tattalin arziki inda kasar ta fi dogara da taimakon da take samu daga kasashen ketare. da ƙarshen masu rai kun san cewa shekaru 44 da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da jun juhali ke gab da samun nasara a kasar iran margayi imam kuma ne ba da umarnin kafa majalisar jun juhali wadda ta kunshi manyan malamai masu jagorancin gugurmaya a yunkurin juyin da kuma masana da kuma malaman jami'a ayyukan majalisar dai sun hada da tsara yadda za a kawo ƙarshen tsarin sarauta a kasar iran da kuma kafa gwamnatin wucin gadi kafin gudanar da zaɓe su kuma bayan samun nasarar jin juhali majalisar ce ta rubuta sabon kundin tsarin mulki a kasar iran da kuma kafa majalisar shura ta farko wanda hakan ya baiwa mutanen kasar iran ɗin damar samun sahihin wakilci a majalisa ta yadda su ne da kansu za su zaɓi ɗan majalisa da zai wakilce su saɓanin yadda ake yi a lokacin sarautar sarki sha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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran junjo halin musulunci na iran ya ce makiya sun yi kwarar lissafi dangane da tarzoma da aka tayar a baya bayan na kasar iran imf ya ce kasashe da dama na gab da fadawa cikin kangi na talauci kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta kai wasan karshe na super cup a kasar spain yanzu kuma ga labaran da ke da ke jagoran junju halin musulunci a kasar iran ayatollah sai da alhamdulillah ya bayyana cewa makiyan kasar sun yi kure matuka wajen lissafin da suka yi dangane da tarzoman baya-bayan barke a kasar iran inda ya ce makiya sun yi zaton cewa ta hanyar kitsawa iran makirce da kuma zugun kasa wannan shine abin da zai iya kawo ƙarshen juyin juhalin musulunci a nan take ayatollah sai ali khamenei ya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da wasu mawakan ahlul bait a birnin tehran ya ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran an gina ta ne a kan tsari wanda yake da gishikai masu ƙarfi wanda suka gina a kan imani da allah maɗaukakin sarki da kuma dogaro ga allah sannan kuma ya bayyana cewa har kullum makiya ba su kushe sana shirya makirci da zagon ƙasa ga wannan tsari ba wanda kuma ya dogara ne da allah wajen tsayuwarsa ya bayyana cewa makiya sun yi kwarar lissafi a lokacin da suke tanin cewa ta hanyar ziga wasu 'yan tsiraru da yin zanga-zanga da kuma tarar tarzoma za su iya rusa juyin juhali wanda amurka ta kasa rusawa cikin tsawon shekaru 43 da kuma yakin da aka kallafa wa kasar na tsawon shekaru 8 da kuma sauran abubuwa da suka biyo baya duk da nufin rusa wannan tsari da kuma hakan bai nasara ba asusun bayar da lamuni na duniya ya bayyana cewa akwai yiwuwar wasu daga cikin kasashe su fada a cikin talauci saboda matsalolin tattalin arziki mukaddashin daraktan asusun kan dabaru mark flanagan shine bayan hakan inda ya ce akwai bukatar a biya basussuka da dama a shekara biyar masu zuwa to amma kuma kasashe matalauta suna cikin matsi matuka wanda zai yi wasu iya biyan wannan bashin ya ce yanzu haka da saura kiris ya rage musu su fada a cikin wani yanayi na matsala mr flagan ya kara da cewa idan har matsalar bashi ta taso yanzu to kusan mutane miliyan dubu ɗaya ne za su fuskanci tsananin rashin wadataccen abinci a duniya ƙungiyar dalalan man fetur a najeriya ta ce za a ci gaba da fuskantar karancin man fetur a fadin kasar har zuwa watan yuni na wannan shekara ƙungiyar ta ce walhalin ko karancin ɗanyen man fetur yana da alaƙa ne da shirin gwamnatin najeriya da janye tallafin mai baki ɗaya a cikin watan yuni tun a cikin shekara ta gabata al'ummar najeriya suke fama da karancin mai a daban-daban na najeriya musamman ma arewacin kasar a ranar litinin ta gabata ce dai ministan albarkatun fetur na najeriya ya ce kamfanin mai na npc yana tafka asara a kan farashin da ake sayar da mai a cikin gida a yanzu a makon da ya gabata ministan kuɗi da tsare-tsare zainab ahmad ta bayyana cewa gwamnatin tarayyar najeriya ta ware naira triliyan uku da dugo shida domin biyan tallafi zuwa watan yuni shekara ta 2023 da jama'a masu harika da sha'afa labaran duniya suna zo muku daga radio hausa tehran makunta a kasar masar sun sanar da kame wasu mutane uku waɗanda suke yunkurin sace gunkin fir'auna wanda aka fi sani da farao ramses na biyu mutum-mutumin da yake da nauyi na tan goma sanarwar da ofishin mai shigar da ƙara na ƙasar masar fitar ya ce mutanen uku sun yi amfani da wani katin injin na daukar kaya don sace gunkin wanda ke kudancin birnin aswan mai tazarar kilomita 675 daga birnin alkahira fadar mukin kasar ta masar ta bangaren wasanni kuwa kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta doke valencia a bugun da kai sai mai tsaron gida a wasan kusa da na karshe na cin kofin zakaru na kasar spain wato spanish super cup a karawar da suka yi a filin wasa na sarki fahad wanda ke babban birnin riyadh na kasar saudiya karim benzema ne ya fara daga raga da bugun da kai sai mai tsayen gida a lokacin wasan inda zakaran na turai da kuma na la suka kasance a gaba sai dai kuma samuel lino ya farke kullajin kaɗan da komawa filin wasa daga hutar bin lokaci wanda wasan ya kasance kunnen doki ɗaya da ɗaya hakan ne yasa aka tafi bugun da kai sai mai tsaron gida a ƙarshen wasan da kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasara da ci hudu da uku to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla yanzu kuma ga shirin afirka a yau Afirka a yau. Masu rare barkanmu da hutawa da kuma fatan kuma lafiya tare da yan uwa da abokan zama. Sannan haɗin layo barkanmu suka taura da ku a cikin wani sabon shirin Afirka a yau wanda a cinta ne muke tattaunawa da wasu ƙwararru da suka ƙware kuma suka yi wa fannin nasu sani ba irin na shanu ba musamman kan abubuwan da suka shafi nahiyar Afirka. cikin wannan shiri za mu taɓo batun nan ne na hukuncin rataya kan fitaccen malamin musuluncin nan shek abdul nasiru kabara wanda kotun shari'ar musulunci ta yi a kanan dabo a ranar alhamis 15 ga watan disamban 2022 inda babbar kotun ta ce ta sami shek abdul da laifin yin kalaman rashin tarbiyya ga annabin rahama mai tsira da amincin duk a cikin wannan shirya namu da ni awal kunya zan gabatar kotun ta ce bayan dogon nazarin kan abubuwan da suka wakana a gabanta bisa dogaro da hujjojin littafai na musulunci da hadisai ne aka yanke masa hukuncin sai dai kafin yanke hukuncin a jawabinsa na ƙarshe sheikh abdul jabbar nasul kabara ya ce lauyan da ya nemi afuwa a madadinsa bai san shi ba kuma bai taba ganinsa ba music domin tattauna wannan batu na hukuncin don gayyato allama muhammad hafiz sa'id jagoran kungiyar haida center for islamic propagation da ke kanon dabo ta kasar nigeria don jin yadda ya fahimci wannan hukuncin to da farko dai malam me ra'ayinku game da shirin da aka ke ta sheikh abdul jabbar a nan kano Eh, mu game da shari'ar da aka yanke shine cewar wannan shari'a bata cika sharuɗanta ba na shari'a don haka tana buƙatar in ma shari'a za a yi to zamanto an fara ta daga farko an sake lale saboda akwai abin da ake cewa yanayi da akwai abin da ake cewa lokaci da lokaci da yanayi duk gaba ɗaya ba su samu daidaito ba a cikin wannan shari'a magana ce mai faɗi gaskiya to allah ya ta malam duk hudojin da shishik abu to ya gabatar wato ba su da inganci kenan ba za a ce ba su da inganci ba hujjojin da ya bayar suna da inganci akwai nazariya ta abinda muke cewa ilmul usul mantuk da mafhum idan wani misali ya zo ya ce maka je kaka cewa ne baya wanka baya wanki gaba ɗaya haka rayuwarsa take baya shafa mai sai wancan da aka aika sai cewa ne ya ce muku wani ƙazami ne to wannan shine ake cewa mafhum a maganar ilimin usul shi wancan bai ce ƙazami ba ne ya ce dai baya wanka baya wanki amma duk wani mai hankali ka gayawa zai ce wani kenan kazani ne to idan aka zo sai aka ga shi wancan bai ce kazani ba ne amma ya ce baya wanka baya wanki baya shafa mai baya komai wanda yake tsafta ne to idan aka zo sai aka ga shi an rubuta haka ne ba a rubuta kazani ba ne wannan a ilmin usul hujja ne shi mafhum cewa lallai kalmar tasami ta cancanci wancan can aka zo sai aka ce wane kai ka ce ya ce ka zani ne ai ya ce baya wanka baya wanki baya abin nan to su sai suna kokarin su ce wai dole sai an ga an rubuta zani ne sannan ya zama hujja tare da cewa an ce baya wanka baya wanki baya baya baya yanzu misali babban malamin gari na kano sai muka gan shi ya je wata bola a tsaye yana fitsari in saboda Allah me za a ce game da shi ina tarbiyya babban malam fa nagari na madabo to kaga idan wani ya ce to sun ce malam wani ba shi da tarbiyya bai yiwa ka ka ce mana sai an ce gashi an ce wannan walib bai da tarbiyya a ci aka yi baya yana fitsari akan bola a tsaye mutane suna wucewa suna hango shi to irin wannan basin mafhum da mantuk da ke a usul ya taka rawa ta farko a cikin wannan basi to kamata ya koma littattafan usul gaba ɗaya na sunna a gani suna da basin fawal hitab dalilin hitab lahanin hitab a gani ya yake idan a ilmanci an tabbatar da wannan shi kenan amma idan da zai sasu quotation ɗin maganar wani daga cikin manyan su su ce wane ya fi in wannan ta faru game da manzo to ba a la'akari da ilimi ba wani ilimi da za a saurara to sai mu ce to shi malam wane din da ya ce haka mai hujjarsa ya ce sam sam sam dokokin ilimi ba sa aiki in ya kasance irin wannan kes ya faru game da manzo sai mu ce to mai hujjar shi wancan malami shari'a aka ce mu bi ba maganarsa ba su yancan da suka wannan magana sun ce in maganarsa ta saba wa shari'a a yi wurgi da ta buga ta a bango to sai zaman to shi nan ta saba da ilimi da al'ummar musulmi suke a kai ba sun mafumi ba su ne mai zurfi sosai a ilimin usul ana yin sa da an koma an karkare shi sannan sai a dawo akan abin nan in kuma aka ce a wannan fahimtar ka ce ya saba da wannan ka'ida ta ilmin usul ai fahimtar ka ce har kai malam jabbar misali sai mu ce to shikenan a duba a gani fahimtar daidai take ko ba daidai take ba a mataki na biyu kenan a kaddara abin ba ya fita daga basin mafhum wanda bai duk duban da muka bai fita daga wannan basi ba to sai a ce to shikenan a fahimtar da kai ba haka bane saboda dalili kaza shi kuma ya ce fahimtar da ni kaza ne saboda dalili kaza shi yasa ma tun kafin zaman mukabala na farko ba mu yadda da zaman mukabala ba na biyu in za a zauna akwai dokoki da ka'idodi wajen 28 da ni akan kaina na fitar da su wanda za a yi mukabala kuma dukkaninsu ban ga ko ɗaya a ciki ba har shi malamin mashawarin da na bashi yana cikin wannan magana in za a zo alkali bai yi alkalin debate ba alkalin shari'a bane alkali ne fa na debate debate din nan jalsa ce kuma jalsa ta ilimi kuma ana son a duba a rairayi kuma wannan abin ko da zai kai shekara goma ana yi da bukata a yi shi shekara goma ana zama ba rana ɗaya ba sannan wannan alkalin ya zama to in ma kowane bangare ne zai kawo alkalai to ya kawo misali a ce nan uku nan uku da makamancin da dai abubuwa daban-daban da suka wakana to wannan ya nuna cewa babu dattako a cikin maganar kawai dai akwai wani wanda aka sa gaba kamar shi malam jabbar din akwai batun yin intikami a kansa sannan kuma tun farkon matsala abin da ya tayar da matsala in mun duba shi kansa asasinsa batacce ne me asasi batacce an ɗora abin bisa asasin yanki maganganunsa da jajjonawa da har haɗawa tun farko asasin ma asalin abin da ake tuhuma biyu ba sannan kuma ga maganganu a gefe suna fita na yi wa malamin mu kaza ya ce wa shehun mu kaza ya faɗa wa waliyin mu kaza da irin wannan wanda nuna cewa mafi muhimmanci a cikin magana din akwai wannan sai dai da yawa mutane sukan sanya manzon rahama sallallahu alaihi wa izgili su sanya shi kamar joka da za su yi amfani da ita to wannan su suka fi wulakanta manzo ma fiye da ma abin da suke da'awar ayi sai zamanto sun sanya shi makari amma muradin can ƙasa akwai wani abu daban da ake so a kare zai iya ka samu wani da wani da wani a ciki an rubuta da su sun tabbata cewa yi lallai manzo suke so su kare amma wani da wani yana so ya intikami ya taba min mazhabina ko ya taba min shehi na ko ya taɓa min kaza wannan gashi nan cike cikin maganganu barjik a media da ake tattaunawa saboda haka nau'in abin sannan kuma alkali yana bukatar ya zama nitar akwai hannun tuhuma da ida haɗin yatsun tuhuma akan cewa alkalin yana da site haɗa da kuma abin da ita gwamnati ta yi wanda ta nuna tana da site manganin da jami'an hukuma da yawa suka yi wasu suna nan a cikin midiya awar watsi to suna nuna cewa kamar akwai wani site da suka kai manganin shugaban gwamnati ma faɗin cewa ana gafara sa gafara sa gafara sa ana ana buɗa muka ga muna tsammanin ga kaho sai muka ga ɗan akuya sai muka ce a yi kwata da shi mana wajen yanka fa kenan yanzu shugaban hukuma ya faɗi wannan magana me yake nufi ba shi da ɓangare kuma wayanda suka kawo abin naɗin din ya zauna da su kuma gashi sun zauna kuma suka yi dariya gaba ɗaya an yi izgili da wancan bangaren kamata a ce a wajen akwai wancan bangaren shi ma a zaune kuma mun yi ishara ga hukuma da ta duba duk abin da za ta yi ta adalci ta yi daidaito idan aka ce gashi wani ya zo to shikenan ga kuma wannan ya zo tarafai ne masu jayayya kan wata matsala matsala kuma hassasa sensitive irin wannan abin da ya kamata a yi shi ne duk a mataki gaba ɗaya kaf mu gani amma nake cewa wannan idan dai akwai kishin manzon da gaske ya kamata ya zamanto su masu hukuma din tunda sun zama taraf sun zama gefe ya zamanto su su za a zauna kuma a gabansu shugaban hukuma ya zamanto gashi a zaune in ma za a yi shekara ana yi tunda akan manzo ne dole ya zauna amma ba zai yi ba ya zamanto can ba kira shi ba can bai zo ya neme ya zo misali ba a kira shi ba a ba shi kofa ba amma can kofar da take ko da yaushe zai iya magana da shugaban hukuma da sauransu to nan akwai matsala sosai tun daga farko aka fara samun matsala don haka a rashin kallon abin da daidaito yana daga cikin babban matsala rashin taɓa ciwon da dagula masa lissafi a tabbatar da ciwon domin a yi maganin su yana cikin babban matsala da ta faru a cikin lamurran saboda haka babu wani daidaito a cikin wannan shari'a ba mu taɓa yadda da cewa an yi ta yadda ya dace ba gaskiya. to allah ta malam shin a mahanga ta ilimi dole ne sai fassara ta dace kalma da kalma ko kuma ana iya fassara nasi da manufar da ke kunshe da shi a mahanga ta ilimi mutum yana iya amfani da bin da muka ce mafomi da mantuk a maganar mu ta a cikin magana ba a iya cewa sai ka nakalto lafazi da lafazi kana iya bayani da ma'ana matukar za ta ba da ma'anar da ta daidai kuma wannan ce rayuwar mutane kuma wannan rayuwa din eh, masumi amincin Allah ya tabbata gare shi da Allah ya aiko duniya ya tarar da mutane suna ma'amala haka kuma ya gini akan haka kuma ya zartar bai hana su ba shi ma akan haka yi mu'amala shi yasa aiki wani ya sayo maka omo mafi saukin abu akan ki gaya musu cewa je ka sayo min omo in saboda Allah in je kanti sai ya ce babana ya ce da ni je ka sayo min omo ga kuɗin haka zai ce can zai kai ku bani omo shikenan ma'ana ta fita ba bukatar sai wai ya zo da lafazi lafazi duk mu'amalar mutane akan haka take tafiya ko labari wani ya baka to ba zai yi wa har da ce kalma da kalma sai dai kai amfani da kalmomin da za su bada ga ruwayoyi nan muslim buhari da yawa suna cewa muna nakalto muku ruwaya da ma'ana ne da yawa ga maganganun su na cikin littattafai. to shi kenan sai mace duk wannan hadisan nasu gaba ɗaya kaf masu raro nan ne kuma kawo ƙarshen wannan shiri namu na afirka a yau kashi na farko har kuma sai mai rumfan nan ba tokara ya kai mu na gaba a maimakon bakan namu allama muhammad hafiz sa'id jagoran kungiyar hadasta falin propagation da ke kanan dabo ni awar kungiyar shi shida na gabatar nake cewa sai wani jikon ya zub da tsamiyar kura. yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin mata a cikin al'umma. Mata a cikin al'umma. Jama'a masu mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon boh Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku wannan littafin mai suna kwaɗayi mabuɗin wahala. Wanda marubuciya Fidom ta rubuta to kuma doka sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. na rausayar da kai ina faɗin na gode Allah ya saka da alkhairi ya ce ba godiya na murmusa sannan na juya na fita ina karairaya har ga Allah ya tafi da imani na nesa ba kusa ba sannan na kamu da ƙaunarsa farar ɗaya ga shi ɗan gayu ga kuɗi a waje shafa'atu ke tambaya ta me ya ce maki na ce yana sona ta zaro ido kai zainabu wallahi ƙarya kike na watsa mata harara lokacin da na fiddo kuɗi da turaruka da ya bani na nuna mata dafa baki ta yi tana fudin shagiya ke kam kin zama bluetooth na ce ban gane ba ya ce eh mana always ready to connect na kwashe da dariya tare da miƙa mata turare daya ina faɗin ke maki dangwal arziki ta ce aiko na gode sannan na ƙara mata da dubu ɗaya na juya ta raka ni na hau mashin sai da na tsaya na sai reza guda biyar sannan na karasa gida umma na tambaya ta ya mai jikin na ce da sauki tana gaida ku ta ce allah ya kara lafiya insha allahu gobe zan je duba ta da yake da gaske nake can na je sai na ce allah ya kai mu da kuwa kin kyauta na shige daki na ɗauko jikar makarantata na zuba kudina da turare sannan na buɗe sabuwar reza ta na saka kusa da kudin sannan yadda da ka zura hannu sai dai ka fiddo shi a yanke ina jin har umma kwanaki na tsegumin duk lokacin da za ta saka hannu a jikata sai ta yanke shi yasa yanzu ko gigin sakawa ba ta yi duk abin da za ta nema sai ta kira ni ta tambaye ni ko yana cikin jikata idan yana ciki in fiddo in bata idan kuma baya ciki sai in faɗa mata ni kam dariya nake domin haka nake bukata tun daga wannan ranar hankali na gaba daya ya koma ga dr mk ina ƙaunarsa matuƙar ƙauna domin ko farkawa na daga bacci shine abu na farko da nake fara tunawa yayin da na rage waya da ss zai iya jera mani kira biyar ina rejecting idan ya yi zuciya sai ya kwana uku bai kira ni ba sai ya huce tukun ya sake kira na sai dai ban ban watsar da shi baki ɗaya ba domin bai gama mana amfani ba ya sadiku kam har man cewa nake da batunsa saboda sam ya daina kira na a waya tunda ya fahimci na saka shi a blacklist sai dai ya kira umma da baffa ya gaishe su wani sa'in sai in tsinci kaina da kewarsa sai na yi kamar in kira sa sai kuma in gagara ina son shi amma kwaɗayi ya rufe mani ido sannan kuma ga makahon san da nake wa dr mk duk da dai shi na san don kudinsa nake son sa sai ya kasance kullum ina makale da waya bana siɗi bana saɗaɗa ko 'yar sharar da ɗaki aka sani to sai ranta ya ɓaci domin haka zan ƙare ta ina tsaki da kuma na gama in ɗauki wayata idan umma ta tambaye ni da wanda nake waya sai in ce ya a sadiku ne wani sa'in kuma in so in watsi da ita in ci gaba da harkar gabana haka kuma a cikin ɗan datsin na na ɗauki wayar da ya sadiku ya bani na sayar na cinama don ss ya bar bani kuɗi tunda ba haɗuwa nake da shi shi kuma dr mk credit take turo mini kullum na 1000 sai na wayar da ss ya bani a cikin kwaba na ci gaba da amfani da ita lokacin da umma ta fahimci launin wayar ya canza domin wacce ya a sadiku ya bani farace ce wannan kuma jace sai na ce mata kwafa na canza ɗari biyar ta ce ina kika samu kuɗin da kika canza kai tsaye na ce ya a sadiku ya aiko abokinsa ya bani ta ce yaushe kika fita kika amso ban sani ba a fusace na ce ta katanga ya wullo mani ta san bakar magana na mayar mata don haka ta ja bakinta ta gumtse bata kuma cewa komai ba domin ta tabbata bana fita idan ba kitso ba kuma ba na da wanda zai bani bayansa tana da kyakkyawan yaƙini a kaina shakuwa sosai tsakanina da diamond har ya zama mana ba na iya bacci idan ban ji muryarsa ba haka kuma tun da safe da tsadaddan message ɗinsa nake fara karo sai dai ko sau ɗaya bai taɓa tambaya ta ina ne gidanmu ba yaushe zan zo ina son ganin babanki soyayyarsa iyakarta a waya sai dai wani lokaci yakan ce in gayar masa da umma sai da muka ɗauki tsawon wata ɗaya muna soyayya a lokacin kuma bikina kuma sauran sati uku ne sannan ya a sadiku ma a satin zai dawo kamar kullum yau ma da daddare muna waya yake tambaya ta priti na yaushe zan ganki a hankali na ce yaushe kake so kai tsaye ce gobe na yi shiru ina tunanin yadda za a yi bafa ya bar ni in fita gurinsa don na yi tunanin ko zuwa zai yi gidanmu ko kuma ya ce mu haɗu asibiti amma sai na tsinkaya murya sai yana tambaya ta idan kin zo kwana zaki ko priti na zaro ido haɗe da dafa kirji ina tambayar sa ina domin ko sau ɗaya bai taɓa mani zancen iskanci ba kuma bana tsammanin haka daga gare sa ya ce gida na muna priti kin ga ko bedroom ki gyara mani don ya daɗe bai ga gyara ba na yi shiru ina tunanin duk da dai ba wannan bane karo na farko da na je ɗakin saurayi ba ya tausasa murya yana faɗin ki zo ko na kin ga jima ban ganki ba almost one month kenan da haduwar mu anya ma zan gane ki please sweetie na ta ya ma zan ce masa a'a bayan duk uban credit din da yake tura mani ga kuma zuciyata da ta makance da ƙaunarsa gaskiya bana jin zan iya musa masa a hankali kira sunana sweetie na na ce diamond ya ƙara sassauta murya yana faɗin idan zan takura maki ki bar shi ba sai kin zo fa, kin ji ko ba na so ki abin da ranki bai kwanta da shi ba a hankali na ce gyaran bedroom ɗin fa sai ka ce ni ke gyara masa kullum kai tsaye ce zan samu wata ta gyara mani gabana ya faɗi nan da nan na ji raina ya fara suya ba san lokacin da na ce kai yanzu sai ka kira wata banza ta gyara maka gado ba a hankali ya ce to ya zan yi firiti na na ja tsaki cike da zafin kishi na ce kenan zan zo amma ba zan kwana ba wow sweetie are you serious ya faɗa cikin lallausar murya na ce yes ya kyalkyale da dariya thanks for trusting me na ce ba komai ya kwantar da murya yana faɗin me zan aje maki sweetie kamar in ce kuɗi amma na kasa a hankali na ce ba komai duk da a cikin raina ina da buƙatar su ya ce ban yadda ba sai kin faɗa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 yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da warhaka, barkan mu kuma da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen Farisanci da dala Ubangiji a wannan mako za mu shiga cikin darasi na tara ne. Amma kafin mu shiga cikin shirin gadangadan sai mun kara tunatar da masu sauran cewa za a iya samun matanin wannan shiri a shafinmu na intanet matuƙar da aka ziyarce shi. sannan muna watsa shirin a kowace rana ta talata To a cikin wannan shiri na yau wato darasi na ashirin 29 za mu ji cewa a yau fa Muhammadu ya ƙudiri aniyar tafiya wani titi da ke cikin birnin Tehran da ake kira titin Firdausi da nufin haɗuwa da Malar Razawi babban darakta na wani kamfani wanda ya ajiye alkawali da shi akan cewa za su haɗu a yau domin tattauna wani batu saboda haka Muhammadu ya nemi ofishin taksi da ke kusa da shi da ya aiko masa da mota domin kai kansa wurin malar razawi wanda ke can titin nan na firdausi amma muhammadu ya samu matsala domin kuwa ya makara bai isa cikin lokaci kamar yadda ya kamata ba idan ana so a ji dalilan da suka jawo ma muhammadu wannan matsala ta makara sai a kasance tare da mu a cikin wannan shiri da kuma tattaunawar da za ta biyo baya amma kafin nan sai an fara jin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. روزتان بخیر برکه درانا تاکسی تاسی من میخواهم نی اینا سو شما می روید کی زکت فی خیابان تیتی خیابان فردوسی تیتن فردوسی مشترک پسنجا می رجستا مشترک 125 پسنجا می نمبر 125 ده گما، دقیقه مینتنا بعد باین تاکسی می آید موتر تاسی زت زو خیلی سوسی من عجله دارم نی اینا ده هنزری دیر شده یا گوری زود د سوری نزدیک کسا نزدیک است کسنه خدا حافظ الله یکی ای خدا نگهدار الله یکاری چرا؟ سبود می چرا ایستادی؟ می یسا چیزی شده؟ wani abu ya faru? Machine. Mota. Panchar. Paci. Al'an. Yanzu. Lastik. Taya. Man avaz mi kunam. Ni zan canza. Vakt. Lokaci. Man nadoram. Ni bani da. Diyar. Wani. با دا برای شما گریکا من میگیرم زن سیده ببخشید کیا کوری پنچر شد تای پچی خودم نی دکینا من دیر کردم نی نمکرم خواهش می کنم بابو کومه To madalla yanzu kuma ga yadda wannan tattaunawa ta gudana kamar haka. الو سلام آقا روزتان به خیر، من یک تاکسی می خواهم سلام کجا می روید؟ به خیابان فردوسی شما مشترک ما هستید؟ بله من مشترک 125 هستم ده دقیقه بعد تاکسی می آید اما من خیلی عجله دارم دیر شده تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است خوب است خدا حافظ خدا نگهدار To yanzu kuma ga tattaunawar da fassarata a cikin harshen Hausa. الو سلام آقا روزتان بخیر من یک تاکسی میخواهم. خواهم هلو سلام علیکم ملم برکه رانا. رانه این اصلا تسی گوده سلام کجا می روی؟ علیکم السلام اینا زکجی به خیابان فردوسی زوا تیتن فردوسی شما مشترک ما هستید؟ کی پاسنج د دیگه رجسته؟ بله من مشترک 125 هستم ای نی پاسنجه نه می لمبا 125 ده دقیقه بعد تاکسی می آید منتی گوما ماسو زوا تاسی زات زو اما من خیلی عجله دارم دیر شده سرنی اینا دا هنزری سوسی لوکچین یا گوره تاکسی زود می آید خیابان فردوسی نزدیک است تاسن زات زو دوری titin firdausi kusa ne. خوب است خدا da kyau sai an jima na نگهدار Allah ya kiyaye To bayan kwashe 'yan mintuna Muhammadu dai yana tsaye yana jiran wannan mota ta tasi sai ga tako ta iso bai wata wata ba sai ya afka kansa a cikinta bayan wani ɗan lokaci sun kama hanya suna tafiya yana yi dai yana diba agogonsa domin ko yana ganin cewa watakila zai makara matuƙa kafin su isa wurin da yake bukata kuma baya fatan ya fara saba alkawali a haɗuwarsu ta farko da malar zawi babban darakta na wannan kamfani da yake son haɗuwa da shi saboda haka ba su je ko ina ba suna cikin tafiya sai ya ga direban motar nan ya tsaya gefen titi domin jin yaya ta kaya kuma menene dalilin tsayawa sai a saurari wannan tattaunawa چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ فکر می ماشین پنچر است چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم بله ماشین پنچر است الان لاستیک را عوض اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر می من برای شما تاکسی می گیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نه نه خواهش می من خودم دیر کردم تو مدله yanzu kuma گا اما اما پسر پسرته چیکن هرشن حوصه. چرا ایستادی؟ چیزی شده؟ میسا کسیا ونا ابوی پارو؟ فکر میکنم ماشین پنچر است اینا تنانن موتر تای پچی چی؟ پنچر؟ اما من خیلی عجله دارم می؟ پچی اما نی اینا ده هنزلی سوسی بله ماشین پنچر است الان لاستیک رو عوض میکنم ای موتا تای پچی ینزن زن چنزا تایر اما من وقت ندارم با یک تاکسی دیگر میروم سیدنی بانه ده لوکچی زن اوکی وتا موتر تاسی تدبن. من برای شما تاکسی میگیرم ببخشید که ماشین پنچر شد نی زن ایدامکا و وتا موتر تاسی ka yi haƙuri da motar ta yi face. Na na, khawahish mikonam, man khodam dir A'a, a'a, babu komi, ni ne na makara da kaina. muhammadu da direban tasi dai sun kwashe lokaci suna tsaye gefen titi bayan wasu mintuna sai ga wata mota ta zo inda muhammadu ya hau wannan mota ya kama hanyarsa yana yi yana diba agogo domin kuwa yana ganin cewa lokaci dai ya riga ya gama ƙure masa to amma dai da kyar da jibin goshi ya isa titin firdausi a kan lokaci domin haɗuwa da malar zaue To amma kafin wannan lokaci ne Abdullahi Salihu nake muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. thank you yanzu kuma lokaci ne da za ku saurari shirin muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake kasancewa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. shiri na dai na radio hausa voh daga nan tehran da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwa da dama da suka shafi rayuwa ta yau da kullum malami na farko suka fara da bayyana mana sunanka da kuma daga inda kake mana magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu gidan rediyo tashiran jamhuriyar musulunci sunana comrade birashin lara gabta karamar hukumar ka sama jihar jigawa tarayyar najeriya to da farko ina yi muku fatan alkhairi na muku fatan alkhairi fatan alkhairi allah ya kara danƙon zumunci tsakanin mu da ku masu sauraron ku a yau da kullum kuma ina so ne amfani da wannan dama na yi kira ga mahukuntan mahukuntanmu shugabanninmu na najeriya da ya kamata akan su duba girman allah da annabi kafin a shiga zaɓe a ce an magance mana matsalar tsaro ganin yadda ana fama da matsalar tsaro musamman jihohin zamfara da sokoto da kebbi da kaduna da wani yanki na jihar katsina to gaskiya iya da kyau kafin a ce an shiga zaɓe an tsaya an ɗauki mata mataki domin a ga an magance wannan lamarin ɗau domin mutane su samu su jefa kuri'insu a wannan yanki muna roƙon allah ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya na gode rediyo ta shirin sunana comrade birashi lara gabta karamar hukumar kirika sama jihar jigawa tarayyar najeriya ku tashi lafiya alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen hausa na BOH da farko kuna tare da hada mai kwamfuta mai yama local government kebis Najeriya nan ba daga kungiyar murin matasan a Afirka. To a yau na shigo wannan shiri ne domin ku bani dama in yi kira ga gwamnatin kasa ta Najeriya kamata ya a ce sun ɗo matakin kubatar da wayannan 'yan makaranta da suka rage guda goma sha ɗaya a hannun 'yan bindiga wayanda aka sace sama ga shekara ɗaya da wata takwas wanda ya har zan yau su sai hito suna zanga-zanga a kan tituna da kuma wuraren aikin gwamnati domin nuna bakin su da rike musu 'ya'ya saboda haka muna kira ga gwamnati da ta yi don mai yiwuwa wurin fito da su baya ga haka muna addu'ar Allah ya kawo mana sauki ya kawo mana daukin wannan tashi tashen hankula da ke damu mu a kasashen mu na Najeriya Afirka baki daya suna na hada mai kwamfuta mai yama local government Kebbi Najeriya memba daga kungiyar muryar matasan lahiyar Afirka Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Radio Muslim Tiraga Iraq. Yau zan yi tsokaci na zan sara mu shugaban kasar Mali. Sojojin ga na kwadi bar da son ka shigo Mali ba tare kowa ya sani shi ko iya masa hukunci, iya masa hukunci lalle wata kasa ba wata kasa ta ba ko wace ƙasa da ta da na ta hukunci ya tsare su an kai wata shadda suna ga hannu ne kuma ƙasashen waje sun kasa hannun su na ai musu ahwa ko musu wanda suka so ni dai ya burge ni ubangiji Allah saka mai da alheri kuna tare da Isa Bakar tsoho mai albarka a ulumar mada mai jamboriyar niger assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran radio mai albarka mai muku magana alkasun baban lima daga jihar Agadez a jamhuriyar Nijar sun koke da nake son yi bisa wani kuduri ne da gwamnatinmu na jamhuriyar Nijar ya doka sa doko tsoffin sojawa ya ga masu da na yanzu wa'anda suke yi muna mashi godiya bisa ga wannan kuduri kuma muna kira a basu kayan aiki saboda su yi yaƙi da ɗiyan ta'adda wannan yunkuri ya yi daidai ga shugaban ƙasa saboda tsoffin sojawa a doko su saboda akwai masu hikima ciki da tunani sai a ga masu da wa'anga saboda tsaron ƙasa maimakon magana alkasun babu lima ahar daga jihar agadas a jamhuriyar Nijar salama. assalamu alaikum bayyana ra'ayinka tare da voh hausa a wannan lambar ta whatsapp sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu jam'uriyar musulunci gidan radon irin albarka ina muku da fatan alkhairi zuwa gare ku yau ina son ku bani dama in yi tsokaci akan wasu lamuran da ƙasa ta nijar da tafi tafiya wani aiki sai nijar yanzu ku dibi al'amarin da ake ciki nijar kenan yan siyasa sun gama siyasa duka sun koma ƙauye shi kenan yanzu kuma sai an shekara hudu alƙawulla an ɗauka ba cikawa alƙawulla ga su an ce za a yi mana hanya daga tsibiri zuwa saye sabuwa hanya ta gagara daga saye daga tsibiri kace kana son saye sabuwa wallahi wallahi sai dai yan moto za ka ɗauka ka kai kashe maka tsada to da dace ma'aikantan Nijar fitar da kai fitar da ku yi tunani da wannan daga tsibiri zuwa saye sabuwa don Allah da annabi a zuba mana ko da birji ne ko da birji ne a zuba mana mana roko gare ku don Allah da annabi ma'aikantan kasan mu Nijar ku diba mana ku gani yankin nan da muke ciki bakinsa babu hanya dan ru zuwa daga maradi zuwa dan ru babu hanya daga tsibiri zuwa sai saba babu hanya sai lokacin siyasa yayi kuma sai idan a ce a shigo karkara ana neman talakawa kai talaka mai karatun ta nutsu a lamarin mu wallahi yau siyasa in ta dawo mu tsaya mu san abin da za mu siyasa ba wannan hizo ba hace shi kaza ne mu tashi wannan balbila wannan shahu wannan menene wannan kowa hizo ya ce shi gwani ne wallahi wannan bai hawa ma bai hawa mu jar da bai idanu ina muku fatan alkhairi kuna tare da Ibrahim Ibrahim Shushana wanda yake jihar Maradi a jamhuriyar Nijar garin Kasagi. Ina muku fatan alkhairi sai an jama'a huta lafiya haza wa salam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na sanar da Tehran Mali Jamhuriyar Musulunci mai magana isu ne madaddai da magaram Jamhuriyar Nijar na kira ku daga nan madaddai da magaram. Da yana so ku ba dama ya tsokaci dangance da sakin wasu sojoji arba'in da bakwai da Mali ta na ƙasar Cote d'Ivoire. Ba hakika muna jinjina a gare ta ko muna kira ga cote d'ivoire gaban abin da ya shahi na ƙasa da ƙasa ya kamata a rika shi a tattauna baki da baki domin idan dai ana irin wannan lamari hakika a koda yaushe za a rika samun saɓani to ganin cewar mali ta yi mazakuta ta saki wannan sojoji ta musu ahuwa to ina fatan hakan ba zai ƙara faruwa ba kuma ya kamata ƙasashen mu na ecowas mu rika mutunta juna mu rika kare mutuncin ƙasashen mu domin duk abin da ya samu na tankiya domin kasashen yamma ma'ana kasashen turawa sai dai su ƙara iza abun da ya kamata mu rika kare mutuncin junanmu saboda ga wannan ita ce babban abu wanda duk abin da zai samu dan uwanka kai ma sai ya same ka in dai na alheri ne ko aka san haka kenan ya kamata mu kare mutuncin junanmu na gode sashen na na tare mai magana shi ne maganar da magaran jamhuriyar nijar na kira ku daga nan baɗaɗe ku tashi na. assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa radio ina Mai magana Hassan Jomar daga unguwar Sabon Gari da maganar Jamhuriyar Nijar. Na so ku bani dama zan yi dangane da sojojin abubuwas da Mali ta saka. To gaskiya wannan mataki da Mali ta ɗauka mun ji daɗi. kuma haka ya kamata a ce tsakanin ƙasa da ƙasa ana yi lokacin da wani abu na saɓani zai wakana tsakanin ƙasashe biyu kamata a ce an zamana a teburin sulhu an tattauna wannan abun an samu bakin zaren gaskiya sojin rukon karya na mali sun yi kokari sosai kuma mun ji daɗin wannan mataki nasu kuma muna fatan su ma kuma yan abrikos za su kiyaye da tura sojojinsu cikin ƙasashe ba kan ka'ida ba a gode ku tashi lafiya mai magana hassan omar daga sabon gari da makaran mutum To masu sauraro saboda yanayin lokacin da muke da shi ina ga da wannan nema kuma za mu ja burki a cikin shirin na yau sai kuma wata fitowa idan mai duka ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na tsara na kuma gabatar da ashirin da ma illahirin waɗanda aka ji su muke cewa a huta cikin koshin lafiya. ganin muna da sauran lokaci ga tushen wasu daga cikin labarun duniya jagoran junju halin musulunci a kasar iran ayatollah sai da alhamdulillah ya bayyana cewa makiyan kasar sun yi kure matuka wajen lissafin da suka yi dangane da tarzoman baya-bayan barke a kasar iran inda ya ce makiya sun yi zaton cewa ta hanyar kitsawa iran makirce da kuma zugun kasa wannan shine abin da zai iya kawo ƙarshen juyin juhalin musulunci a nan take Aitullah said ali khamenei iya bayyana hakan ne a lokacin da yake ganawa da wasu mawakan ahlul bait a birnin tehran ya ci gaba da cewa jamhuriyar musulunci ta iran an gina ta ne akan tsari wanda yake da gishikai masu ƙarfi wanda suka gina akan imani da allah maɗaukakin sarki da kuma dogaro ga allah sannan kuma ya bayyana cewa har kullum makiya ba su kushe sana shirya makirci da zagon ƙasa ga wannan tsari ba kuma ya dogara ne da Allah wajen tsayuwarsa. Da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma a shirinmu na gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.